Shekaru kusan hudu kenan da aka daina jin ɗuriyar jirgin saman samfarin Boeing Setsankaran Set 747 wanda ke matsayin jirgin yawon mahukuntan kolin ƙasar Nijar, lamarin da ya haifar da shakku a game da makomar wannan jirgi da ake yi wa suna ɗan bagazam. Dalili kenan da 'yan adawa suka buƙaci gwamnatin Nijar ta fitar da jama'a daga duhu. A bayanan da ya bayar a zauren majalisar dokoki ministan tsaron ƙasa Kalla Mutari ya sanar cewa ganganci ne na 'yan adawa in ba haka nan ba jirgi na bacewa anan nan Nijar kowa ya san abu ne mai wuya guda ne an ka saye tun yau da shekara arba'in shina iya bacewa to na zo na gaya musu ga inda shike shina ingila cikin garaji inda ake gyaran jirage a garin asham ake ce maura babu wani magudi babu wani cuku-cuku ba wani abin da a koye. jirgin wanne aka bayyana cewa darajarsa ba za ta wuce miliyan 500 na sefa ba a yau na bukatar miliyan dubu na sefa domin yi masa gyaran da yake bukata yayin da ɗaya ɓangare aka gano cewa duniyar zirga-zirgar jiragen sama ta daina yayin makamantansa saboda haka masana suka shawarci gwamnatin ta Nijar ta yi gwanjonsa a jimalce ko kuma a sayar da shi da guntu-guntu irin na 'yan gwangwan. To kowace shawarar hukumomin kasar ta Nijar suka zaɓa? Za mu saida shi ga mai so, wake so ya zo gashi za a saida. Dole za a gwanzo da shi tun da baka da wurin gyaran shi jirgi ne an rige an ci gaba yanzu an wuce zamanin shi. ba ka da da tashe inda za ka saye ba ka da wa'ansu ƙwararri wanda ke maka gyaran shi. sai dai kakakin 'yan majalisar dokoki na bangaren adawa su mana sanda wanne ainihi shine ya buƙaci sanin inda aka shiga da wannan jirgi na ganin rashin dacewar sayar da shi domin a cewar sa dan bagazam ya kai matsayin da za a ɗauke shi tamkar wani bangare na tarihin ƙasar Nijar bisa la'akari da cewa ba wani ɗan ƙasar da bai amfana da shi ba. Jirgin nan da kuddin 'yan ƙasa ne an sayi shi ayyuka da jirgin nan ya yi ma a Nijar babu wanda yana da shekarunmu da bai san da wannan ba. Kenan dole ne mu tambaya ina ne zirgin nan an sashi. Mun bagazam, service da ya yi ma 'yan Nijar Eh, babu wanda bai nan gari ya bashi ba an hana da shi sosai gwamnatin mulkin soja a ƙarƙashin janar sai na kunce ce ta samar wa nijar wannan jirgi lokaci kalilan bayan kama madafin iko kuma dukkan gwamnatocin da suka gabata kawo gwamnati mai ci mun bagzam ne shugabannin ƙasar nijar ke amfani da shi don zuwa bulaguro har zuwa shekarar dubu biyu da sha uku lokacin da shugaba isu muhammadu ya siyo wani jirgin da aka yi wa sunan mongrebon wanne cinikinsa ya sha suka daga 'yan adawa saboda a cewar su tsofan karfe ne aka siyo da muguwar tsada ko da yake masu mulki na cewa jirgi ne irin na zamanin ƙarshe sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar?